وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتي وفي الحديث أرى حديثا لي فارس صلى الله عليه وسلم أتي أخوف ما هم بوكانون تنغا أخاف عليكم نغا كنك نغا ما الشرك الأصغر كنه إلا كفتوب لنيا فارنت صحابة نندا نغا كنه بي أغا كما أمغر دغا كتيا كنه كنه إلا كفتوب لنيا basii laaniru iddoo faare tirinimoo bakka hin lakkabbi tukkune maqaa naldanii kana na waran na fosoo na angaba faare sallallahu aadhi wa sallam ariyaa kennuu duukaa yennuu duukaa kenya hin lakkabbi tukkune. iddoon sohaabaniin dii oorbiin taa'uun diyaar lankaanin dii hoo amina faare sallallahu aadhi wa sallam hombo kaluun iga kanna kenna maga daga sahaba nun kita amma daga ri magi nun de kenne hilla ka fitugun nanyi wa hakada nan tikenni kanna ngadu koyye tiran boga be ki ko kabe anga mam mogontu kanna lona an condo menga karangunda na gananga soron nan timmenta walla soron nan tipana kore nyananga komerta gananga hoga maga in intanya manna kun ta so ammenta debren da na gananga in fi kurazin nan ya dina ta sakan tu an ganya ho ya an ga ban mo tu du ko yin arnan da awarna da maga idan manina na shaytana ha kallo na ton da men an yi mana tarayne na kan bugan duya higa nan kita an na nga an na kan nyaaŋa mun waan kana haala siisu an na ta'a muranen allah subhanahu wa ta'a anan kisi seeta ani tooraan na saabu ɲamaniyaa duukoi anjawarno seren nja waroon nol feree ngolleen kenni hiita naa ganaara ngolleen bi digiraan ɲugannu awa bonon dimi kwar nuhu bɛ gani. nga faren paydara ni sallallahu alaihi wasallam nanti hilla kappi tugunnanyen ken danga to toano ñugoti hilla kappi gore allah subhanahu wa taala ntaga fardi mangana tuubi a kenga angama tuubi anta kenyampana sere ndambe susu tenda amma hilla kappi tugunne awa ken kafarne awa ken yampana yemme ndangani yemme gana kanu na yampa dangani amma gama kanuna yampa kebe dangana awa dangana yangankati a junubu ngana ñeme awarno arjanna fillandugumunti hoho agani hilla ka penceoti aho tugunanda ahoxoore allantaxa farna ngana kara kamma idan na koy hilla kape hiheti anengani walakin amma kannanni hojji kantengan ke maxa kenniya nanti ona bangandi sorondangani hilla kappi goreo hilla kappi tugunne asumanya hadamaren me la halakini tasu sababunga nka hilla kappi gore angana kara kamma allono jahannabanta baka amma hilla kappi tugunne angana kara kenya kamma hilla kappi gore gantan maga allah rayan panan maga analonde arjanna antaragana jahannama agama yampan maga an gadagana yangan kate jahannamu nogondi an junubunun kempan an junubunun gana yeme birambe an gadagana arjan idan kedigan pillandi nkena ke ajitandi nanti illa kappi tugunne nyaga serebe maga anga kara kamma an koni gana tubi su dunadi hilla kappe korodo hilla kappe tugunne so allah wasu yampana nkanga ma tubi anga kari hilli kamma oda kaga dangane ibinte me anokunu nyugo anake ko nokunu nyugo anake koni warni hike qoren cababunda ngani ada musiba be gada bate kangani hilla kapenga amma rajihu indi hilla kapitugunna ngana kara ken kamma allah rawa aga farnanda ngana aga naganu naga faranda aga magalu naga faranda ngada yengan katen bende tanjurubun kempanga anjurubunu ngana nyame hakatimbe ngada arjan amma banu ku kunti amogo suka humanti antaruna arjanna tanna antankanga kara hilla kapenya kamma idan ken diga me be hakene kenga diga me ani ya galla kenga kebe dangani siri siri siri wa hakada kebe gantin ton dakatta sembe an kagai ala kana amma da kebana jikan walakin kamma nan patinan to wat kurazin kinnu soronga ina hilla kapitugun nan da bariya gelli alla gana tanke nganna milo sine nya na yanga kateno anna lo arjanna gelli ta hananga adanna daga milo sine nya yanga katene kannan la kannan linganga arjanna nan tumindaɗi taɓane ken mbalaunga ñammoko ɓeydi kona ken panto o kudiyere jahannam mbalau ɓe kade kona to kudiyere to ken taɓuda ɓe suna duroko to hilla kappenco si annan latoba kay saga ken palle keɓe gani hilla kappi tugu nengoti du koye amokoy gwanonga gellaganay sasa tundu du koye ñugoni kannanga masala an ken pay sallini sorogonu yaxenganga anga sallini anna salle ke ñammogon curondina haram porondina ñammogoy godi gellangada ña pour que ina sallimogo ñatu andane ina ñaxanga angada ñati keña sabudangani basuntati ken kenga koy an pay tuindini sallen mogoñe nka amma ngara ñayi nanti karsa ne allankannana ñayi karsa sallimogon cire ñani karsa kan nellinge ñani karsa na kunduwa kewa ñana hilla kappeti wado hada kanyana kannanga illa kapitukunne idan awa gollen bonondini awa gollen bonondini ñammogonu hilli hananni kannanga anani serego aken girinan calli ada sorogono a ngarnonga girinan calli na salle ke mogon curondi na haramparondi amaña nanti i salli mogon ñani ke ina ñana allah ada amañati kenga amaña nanti na arjanna mundadi akan gira na mogon curondi na haram porondi na yamba kubenu ga taxunu pour que ini ngari karta janga twaxunga maxa janga salli mogon curon janga na kundwa adan keɓe ha kene kay ke salle gelli ale sulinga bonenteñeni barajenta danganati wada barajenta dangani idan ke salli haram pare nogondi warna allah te ana agna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka fihi maya gayri taraktuhu wa shirka angara golle dabara angara dabara ladangan angara hotana ka halle tanni awa to kwando ken kamandangan kenya hantu kana kita Allah ta hantu kana an na Allah da me anke ngati sorota na no ananke ngari na salle mo gon paramporo ni intanni to ananya wallan Allah kanna nanya wallan tan mo gon tiranya ni ko ni aga pampa kana kenya barajan tandangan Allah bangen tas kala do kerenta ka pakan suzeten suzeten le mantai idan ke kama gelli a gollelle silinga ada jonga tikannanga du koye barajen ta kai kamandanga ni igollenga hillandin ni kannanga akamanga ari gollen nogondi igolli siren nogondi ahalle du koye li wara nogondi wadah ahalle du koye li wara nogondi ken kaman ka kallenga awa tagandini katta hilloya hanan ni kannanga masalan agiri adi bate masala na ado salle me soro gon kusan tagari kende salamu alaikum salamu alaikum itawu du ko yanti warna son nga manga sigin na nya kunna nya na ta ta salli no kudan jalli na Allah da ada nyon to bakano ngani sallen timman da Allah da ngani o hon ta sallin parce que du ko yan na din ka ada nyon to bakano nga din talle ka jongo ko ada ngani wa ta tanan kallen ni kan nga kenna kenda sallen jonga ti kan nga du ko ye kita ni kan nga ke li baten no gonda ari sallen no gonda oda sallen nya misale ay kabaten chwallo na no gonda ay sallen no gonda ada ara kampanan jalli kan no gonda soro go no santa kari setan ta arna sonno men an jalle mo gon chorlu kube na ta ina ngari mi na tan ni dinan no kaje kundo kundo an ku santa kan yon to ke sallin ko ada ngani wa es kan din jalle ke jonga ko ada ngani din jalle jonga ta allah man ninga tin na mo ko tananya anda nyon to bakanonga o ndanga kan jalle jahan teni wado hada idan hillandin ni kannanga anda du wara da dabate du ko nga an kama ka nyonto nga an kan dangar kampanan jalla lada soro go nuru kunyin kan ka ta anti siginna mo gon churondi an kusan daga kana mo gon dambe nyang nga kita sebe ha kene ke kewango lemmorondi na sabu nya kan nga a jonga den ko ni jonga ti Allah ide me ala garu kemma timme ti Allah ya kenya liano be nu gare an kewango lembonondi wa hakada to anon tikke be hakene kay ki gawa tagandin hilloy gella gana ni golle be jonga den dala garun cuusu sonin jangame misale de salle gella ngana takbiratul ihram dabari. mangan daga salamun dabara suni golli bane nyai nuku ga bonadi tanni anyame asuka mantenga bonno maka yati misale da allo sallen no wonde saljinganga arkan cikandi no wonde anda hankan jambenya cikandi kalo na katandi kay bono mi ma bono ho hana kedo hillandi ka toko siredi wa iraga bonnono wa idan itagane golle be susu sonintenga me misale salle ñaganayi allo ara allah allahy anda salliti allahy ka hillandi du ko yello ken nogonda na suka humante ñabbonondin parce que kebul batiya ya su soninte ñanamey amma gellagane batiya gani a sonintentameyi ho hana anda kenñati allahy ken lagante ñani hillandi kebe walla lagare kebe anga manya ta Allah barajan tan daga ni kenyen iti misale di sere asago seng sanfara nga maka adanya sanfara sanfara ada miskin miskina gorai ada sanfara kin kenga ti Allah hota rai ada sanfara kin kenga ti allai ken no gondu soron ku santa gari hota nari ago santa gara du ya nanti sigina nya soron nanti ini sadaqindana nyai fonnan tirenya na kundu do kundu ada sanfara kini nga waso ndo du ko yen nyaren kamma hota na ada sanfara kini waso ndo du ko yen nyaren kamma hota na ada sanfara kini waso ndo du ko yen nyaren kamma sen sampe ti sanfara n'o nu wa de sanfara hana ke ga da sadaka anda danga ni baraje nga danga ni kunga trois sanfara lagara ke ga da sadaka du ko yen danga ni baraje ta danga ni kenga to kuso ni tantame yo amma sallah kan ko man tan ko ni tan yana mai misa ta ko an gana tanga sumunu ko tandi na utu galli na daga wara ma megen karagonga ken cu san cu men ci ronte nyen nka megen karagon pakati anda ya gare sakalle mau sume ke ken ko tan cu men cu abono manda bonno idan misali nya kene gollu benu isoni tengame wado hada idan onati gelli du ko yenga naro gelli sallen eh, gollen den di baten den ni barajen tan nangani bate ka subono nka gella ganara no gondiya kenga tagani ni katta hilloya gelli golle ka suso ni tanya game a suto kin tanya game abono gella suto kin tanga hiti ma angara kuberu nya sado du ko yengar no no gondi baraje nganda ngani kundu du ko yengar ko be no gondi baraje tanda ngani kunno gondi walakin kebe hakene ke osuko man tanna alla nyaga oga gollu be nu nyana arno okisi du ko yengar no gondi warni lenka anke nyimmen ta munda anna diga me gom go honari katanga an ken dan kara mun danya me anga de bure no honno honna Allah da to ko bikin be kinanga wani ri ko sai go fata ko hammen ta anna kundo anna kundo anna kundo anna tarin taranga ta adan dan la ga ran rangar nu golle sunya tin na hoko soronga be meko na hoko ni soronga tin ni ga mo men ta ni kiyai anyame adan tan pen ko jimi wallan ke ni fonnan tire dan ga me. an kampanya na dalle honari karan no gondu ko te go e tu gamenta de be kesu tanya no honnan jiran gamenta bannan kudu kundu do kundu maga dai khilasu mono nan ma Allah garo an ta anda ku indi ni jamanga tano ha jamanga ra men yi gatini karsa men ta dingira ga ngal sumu gandi non walla kan an ken nan murdun challe nga walla an ga barajin jume ba anna nyana ta Allah hola usanta karsa karo sume nyana men ta min karsa ke anta kan kado kundo kundo lagaru maga dai khilasu mono nan ma donc a ikhlasu shaytan gana taro nan condo menga agrindi kanonga annan tuge katan kama annan khalas en kama hada maran shaytan en kanda tere nyanga nyanga tiwarni bononda maka tangiri bakanyimmen maka tanji kinai kanga ye ketan bi gore ay su ko man tan bonon dini bakam maka hada maran mengana hanga golle be nyana ku tan bi goru be no oga kunyana allah subhanahu wa ta'ala medo o gollun kirkan nanga golle nga kahini tampen do mashaqqa nga ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqi ya hadamaremme anke nga anni gollana ti tampen do kotoy nga anga golle be nyana na nyana tampen do kotoy no gonyel nangiri na nan tuguri fajiri nga gollen kotoy nangiri nan daga salle nga gollen kotoy wa na na sumen dabari na jihadun dabari na jakam bugandi gollen kotoy kun nan daga hijun dabari gollen kotoy wa yu kotoy kotoy kotoy nyahay me anna nyana timaniya warni gollu kula garundi kan panna katta ko Allah subhanahu wa ta'ala pour que anan tugano ngati arjanna ke ida nanga ku gollu koto do kutambi be nyamma du ngota naga kumbono dinamma masala ngana karla re ke hanangiran kan ni nalle karla ke golla na ko tenyani ho godi fata ngana ankandi golle ga kitana magano anga nyana golli mise ga no anga nyana golli mise gantam maganda alle mu wallanda anka gumulla ta una kana kace go da bari an fay da kari ken tu su ko mantenya din nalli kadi an kan kan urgin ta kabe ya nalli ka ma yan kan te yi har an kan jo gella sono ka kan mu mantu nan talle nan dinan nya ga muru bollen ko taiwa tara kan palle te boto kada na su ko manten bu nalli nalli kunda kunda be an kunda ngam pasai an kan di ni be gam maka bolli ngana be gam maka gan ta ta kunu basabe te ku be no annari ta ku kun anda nyiran turku alli timana allan kibaren pewa kube ganati warno ken nogondi nabono ndammaga annan kawana maniña annan kawa anna duɗogoto anna ken kata bakkano anna tare bakkanonga ihlasu nanki tammaga kara daga keɓe hakkene ke woneheti nangiri saga kedi saga ke kooti ndenga mogonɓe jabare ɓe gate sagadi nalli nanguru bakkanden mbangure nalli karla ka ko teñani an garni dingira ɓe nuku valernti ka he an parni kaga sañamante ñadi an parni basakuru doña kamma an parni dingira ɓe dingira uruginte ka hete ka an ga ñini a ka hogaɓe kan nan basunte here aga o gobe ta qur'an nan basun tere in khalli ke logo su ko humante jam munyi timaniya an galli na nyaare mundun kampo kan kawano nga kenga kemboro dinan kem maga anya renga kenga ngan ta gilli nan cigido kembat anna kawana girnan cigido kembat zan misalin fa gar lampi ken kan gollen ko humante jam patana ka anga ho na ta Allah ya ho honda ta kemboro dinin maga na bonon maga dungana bonon nyammo susudi kenyani fare sallallahu alaihi wasallam gella ganati sahabanun da hompo kanun tenga iga kanna kenga sahabanun nun makanni kenni hilla kapenye mana hilla pitugun nenye aha ngeda aga kunka parce que sahaba nu hilla kapigore ikisu kenke ngai bugu baka ken nogan gella ganan toro suru oga kanne magaro hilla kapitugun nenye aha okura kannen no kwa kamma dinan ta su ko mantenga oku ho hakatincukaumante hilla wanyangeno maganna ñamogotanayi hakatincukaumante surtout oku ga ke fitinankeɓeedi oga ke jarabinkeɓeede oga ke balonkeɓeede amma mogonto an na bono hibiccinnatanni surtout kerekerey oku ɓeno oganta hoto oga gara duña karangundanoyi amma mogontu ke tampixoore a sunañammaga ka kun fun eske dire keɓe ga karsa men ta men na kunda na kundwa anna kuncarngano kuɓe tan tambono inan golle ke subbonon dan maxa wuya ñaxon na ñam maxa kafunga anna xa xumangi jimmenga digangan nati barajan tannangani ken cukamantenga ona tere axa xarle moxa ke ñammoxon axana tere ixlasu ngaruna axa gollundi dukoyen maxara axa gollundi masala anga yigonunga liganangarnu kusi wa munda soron nanti karsa xarle mañani keya yahay okuni karsa xarle muñay surtout anga yigonunga li karsa xarle moy kugana keɓe ko anta gelli tongoyeti kengarawa gelli ada maran na no itan donc an mogon tuwa sir sir sir sir sir du ko yan nan magaran gollunda andaran gollunda wa bonon dini ibn taymiyyah rahimahullah ati du ko anya na tinya mo ko ya masalan bannan lawa na kunna na du ko nya na iran ko rullo hoyinu nya na hi goro nya du ko yenyu ba ha kene ken aga du ko da aga ko yala nyana jankama watton do nya na kenai boy nka du ko en nyugora nyana kannanga masala na ni senga kandanga ni banna nyananga an kan na iran kaso nyaro ni pour que soron nanti keme banna mana ku ira maro ni ke wakanna Allah ide keme banna mana ku ira muro ndi du ko en nyen ken parce que kana abru gore be gam mahammata na Allah ne make kufa de an pai gada iran kaso ndo hoynu nyaro ndi pour que soron nantanga kanna Allah ya amma hututi ira mukro ndelinwe ya amma utu tidu maka yang kai kai amma utu nambara tuna kai kai gelanga nanya tukwai labas amma anke ndanya tikanna nga soron nan tanga kanna Allah hanya nan maka du koyenga to ken jabu dono ku konni maniya be suna tunanti anga batu be nu nyara du koyenga na rada ibonondi enta وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري وعن ابن مسعود نمك عبد الله بن مسعود مغاه رضي الله عنه ألا غندنا بكى مغاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نجعل فاري صلى الله عليه وسلم قال أتي من مات يم بيغنا كركن يم ترندم بسو yere maga timma koy kube rugani jarangu mun do kube tana kampede man kebe ha kana kay hadhihi shartiyat tufid al-umum lizakar wal-unsa man kebe ha kana kay ana kannan faida tun no logwe anya yugo anya gara anya tun kan yugo anya kebe ga kata ko da kuma ga urwa anya banna anya kebe ga wina dia ko yemmesu anga kara wa huwa akan ga kallah hatin be yaj'u awa dini wala awa dini min dunillahi galli allah tananga nidda da dakhala an-nar akama ngarno imben man ka ta kama lo imben di paske sikkan ta akama lo tanya rono rawahu al-bukhari bukhari da haditha ke illa idan oge faranti sallallahu alaihi wasallam yamma suga karana togo aga kirnden nyana walla aga batinden nyana allah tananga aga karana to kenya kama warno men manno ga sikirne walla batinde warne addu'a arabun kanne ni hilwani wano watini du'au ul ibada batin duange masala anga sallini salle kanna nyana timaniya anna janna kitanna kis jahanna baya sume kanna nya nga hiju kebe anga nyana nanna nya nga idan anga gollu benu nyana pur kanna kis jahanna anna arjanna kita watun kudangan du'aul ibada du'aul mas'ala kan kan nan an Allah nya ga na tanne ne nan kamar janna nya nginda kama kisi jahannaba yi kama lemme ta ginda kama yakka ta ginda kama mobil ta gida irat kuda du'aul mas'ala du'aul ibada anna kan tuko man tanya na kodangan Allah subhanahu